ha ka auri mace da wani kafa jarin ka gaba ɗaya jirgin arewa yake ai kwanci ki tafi gidansa dole dole lafiya mai gida kofar gida sauran kake son magana wannan makwata sai a dauka ba lafiya ba to ina ko lafiya kana kika samu lafiya kina tabbaci amma ni ba lafiya nake ba a mai gida ban gane wannan sosai tunda na aure ki tunda na aure ki jari na da kadarori na duk arewa wannan nufi ne na ubangiji mai gida a ni gaskiya saboda haka yanzu ki tattara kayan ki dan Allah ka rufa mu asiri mai gida ka Hello alaikum Hello baba Lauran baba na turo wa Aminu kuɗi naira dubu ɗari biyar ki ɗauki naira dubu ɗari biyu ki biya mijinki dubu ɗari uku ya jajari. Allah sarki wata Allah ƙara. Yawwa Yawwa. To gidan naka zan. ma. me gida tsayar talauci a kai na ta kare ma. Abin ba ki gane abin da yake nufi. Me gida kai fa kace in tattaro na gaba ɗaya me gida ku koma ka mu dan haka me gida kana ki gane abin da ake nufi ba. Tattaro kayan ki na wanke miki wanda baki wanke ba. Me gida tun jiya na gama wanki na ba. Ku kawo a ƙara wanki, kawo a ƙara wanki. To idan ka gama ina